يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوما عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta alhamis ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau ashirin da daya ga watan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya mai don wannan masallaci ne a karka masallacin da ke kofar mai martaba sarkin bashi a nan cikin garin gashuwa a namar hukumar baje a jihar ne a ƙasar najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na iyaye mata idan ba a manta ba muna cikin suratul ahzab sura ta talatin da uku cikin faro na gada da sama sannan na san kwanan akan aya ta goma sha biyar inda Allah madaukin sarki yake ba mu labari da halayyar munafikai wayanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da irin makirce makirce da kasancewa kashin ganga wannan bakin yana faɗin wata magana ta daban wannan bakin yana faɗin wata magana ta daban da dai sauran nau'ukan cutarwa da suka yi wa mummunai Allah yana karantar da mu wannan saboda mu ɗauki izina Allah ya sa mu dace Allah rama sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل لن ينفعكم الكرام من

kuma sun yi wa Allah alƙawarin za su yi jihadi ba za su juya baya ba ba za su gudu ba lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo jihadin sai ga su suna tsalewa suna guduwa bayan Allah ya gaya mana cewa shi alƙawarin ka abu ne da zai tambaya inda dai sun yi alƙawarin ana tafiya ta bai wani alƙawarin sai Allah madaukakin sarki ya ce ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ka faɗa musu lan yanfa'ukum lan yanfa'ukum al-firar gudu ba zai amfana da ku ba min al-maut in farartum min al-maut aw al-qatl in kun guje wa mutuwa ko kun guje wa kisa a cikin gudu ba zai amfani ba dan Allah gudu don kana mutu yana da amfani akwai wanda ya taɓa guduwa don kai ya kuɗe mutu ba to ita mutuwa ba a kuɗe wata saboda ita mutuwa hannun Allah ta ce kuma tana sharuɗa guda biyu babu wani mutum da ya yawa yana sharuɗa sun cika قل إن الموت الذي تمرون منه فإنه ملاقيكم نعم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج حسنة نعم وإن تذبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تذبهم نفس ترجعون وما كان لنفس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وان لم ɗaya suna nuna cewa babu yadda za a Allah madauki ke ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innal mawta alladhi tadruna bi lalle mutuwa wacce kuke gudu saboda ita Allah ya ce fa innahu mudaki lalle ita mutuwa mai haduwa ce da ku insha Allah madauki munafuku ba wai ke ba? duk inda kika gudu sai kin gama kure gudu ki hankali hannu da ita an gane wannan kun wato da suna ila alimin gaibi wa shahada sannan za ta mayar da ke ne zuwa ga masanin koyar da wani fayyunan da hukum sai ya ba ku labari da ma ta amalu da abin da kuka zama ku da aikata wancan aya Allah ya ce aina ma ta kuru yuri da kuma mutu duk inda kuka kasance mutuwa ba ta sami ku inda Allah ba wata aya Allah madauki sarki ce kullu nafsi kowace rai za ta kasul maut dan tananniya ne da mutuwa za ki kasu maut ya kawo shi akan wazani na ismul fa'il ba wata rai ce sai ta dandana aikin ta ne ma dandanawa dole ke da mutuwa sai Allah ya ce to amma mutuwa tana da shan guda sharuɗa guda nawa sharuɗa guda sharaɗi na farko da ta take da shi Shi ba ku wacce za ta mutu sai idan Allah ya bada izinin mutuwarta shi mala'ika da aka wajen ta yi zuwa ya rai ba wai haka kawai mai karan ba yin kawai zai zo doka rai ba a'a ba zai yi ya zo wutar nan ba shi karan kanta sai an ba shi izini idan wata ce take jin haushi tana so ta kashe ki to ba yadda za a yi ta kashe ki face sai Allah ba dauki sarki ya bada izini sharadi na biyu akwai ajali ambatacce da Allah ba dauki sarki ya tsara shi Allah ba dauki sarki to ba zai bada izini ba tunda shi ne mai bada izini kuma ba zai ba da izinin ba sai ya yi daidai da wannan ajalin da ya riga ya ɗiba miki da ya cika ba a rage ba kari shi yasa ki da jin tsoron kowa ki da jin tsoron mutuwa idan ta zo ba makawa an gane wannan wanda ita ce kari waye da sharuɗa guda biyu da musu cika ake mutuwa wa ma kana da nafsin an tamuta ba zai taɓa yiwa ga wata rai ba kowa ce ya zama ta mutu illa bi idinillahi face sai da izinin Allah madaukakin sarki sannan kuma kitaban mu'ajjala rubutawa aka yi akan wani ka'ida wani adami da aka saka shi Allah ba zai ba ni izini ba sai wannan adami ya tafi idan ajali ya tuka lafiyar ki kalau ba ki da lafiya kina asibiti ko kina gida bacci kike yi ko tadi kike yi tafiya kike a hanya ko a kwance kike bacci kike yi ko a farge kike a mota kike yi kike ko a zaune kike a kujera wannan duk bai hana kawai mutuwa an gane wannan in dai an yi daidai da ajiyar kowace tufa kike da gida to za ki nuna Allah zai ba da mutu Allah ka gafarta ma Allah ka ba mu sa'a mutuwa Allah bada yi kun ce manzon Allah sallallahu suna wasallam ya faɗa wa waɗannan munafikai lan yanfa'ukum firaru shi wato gujewa da kuke yi in farartu min kun gudu min al-maut daga mutuwa to wato lan yanfa'ukum wannan al din ba zai amfane ku ba min al-maut daga mutuwa aw al-qatil ko kuma kisa in an tsara kashe ki za a yi to kashe ki za a yi wannan shi ne tsarin Allah mai an fahimci wannan shi yasa a musulunci ba a yadda wata musiba ta shigo gari ba kawai ki da kayan ki cewa garin gudu za ki gudu da kakin mutu a ce a yan ta'adda ne ga nan sun shigo gari kawai ku tattara yana mu yana mu gudu to in kuka gudu kun zaba Allah Allah bai da wani. na daga cikin babban matsalar da Allah ya tarbe mu ita shekarun baya muka dawo maka da irin wannan matsalolin suka zo ne muka nika guduwa duk wanda suka gudu sai aka faɗa musu an bata garin amma ku faɗa man garin da an bata wanda ba guduwa suka yi duk garin da suka tsaya suka nace garin su yana hannun su ko baya hannun su garin su yana hannun su amma da kin ruga sai a kwace gidanki sai a kwace dukiyar ki sai ki tafi kina bauna sannan akwai yiwuwar tafiyar ki ta guri ita za ta jaki mutum kin fada wa sanadin da baki sani ba ko ba haka bane Allah rahma Allah ba ta kin tafiya ba ko labarin wasu a cikin gurbin Isra'ila da haka ta faru ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب حسب الموت فقال لهم الله نعم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل ولكن أكثر الناس لا Allah da suka ce a lantara ba ka gani ba ne idan da zina kare da wurin biyani zuwa ga wasu waɗanda suka fita da jiran da jinsu Allah ya ce wa mun su dubbai ne me ya fitar da su Allah ya ce hazara ka dan kasu gudu dan kasu gudu gudu gudu musiba ce ta zo garin su kawai suka zai su gudu dan kasu gudu to sai Allah bada wajen sarki ya ajiye mana wani babban darasi da za mu koya a wurin don mu kan mu haka bayan sun gudu sun fita garin sun yi tafiya sai Allah bada wajen sarki ya ce to ku mutu shi ne ma'anar ka kala garin wanda ku sai Allah ya ce ku duk ku mutu gaba da kuma duk suka mutu Allah ya yi musu haka ne saboda kun da darasi Allah ta kuma a hayahu sannan sai ya raya su wani annabin sai zo ya ta roƙon Allah Allah ba rubuta ki zai da su Allah ba rubuta ki ya ce wato shi Allah ba rubuta ki ma abuci falala ne ga bayi ga mutane sai dai mutane galibin su ba su da godiya yanzu Allah ya kula wani saboda mu in an kawo mana kan mu mu dai ku kalla saboda addinin musulunci yadda yake da son mutum ya zama jarumi yadda Allah ba da sarki ya zama musulmi dan gata sai Allah ya ba mu wani dama wace dama ce Allah ya ba mu Allah ya ba mu wata dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi saboda ya kare dukiyarsa a wajen Allah shahidi wa man qatala duna ahadihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi saboda ya kare martabar iyalansa fa huwa shahid wannan a wajen Allah matsayin shahidi yake da shi wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi saboda ya kare mutuncinsa wannan shahidi to haka wanda aka kashe shi ne ya kare addinin wata garga za ka samu a duniya yanzu saboda ki masu shahidiya ya ala na harin da mu Wanda wannan shine babban bala'in da ya same mu ya samu ke cikin halin da muke ciki kawai ki aka sabu wasu sai su kama mutum sai su dauke sai su je suna waya a cikin jeji waya kawo kuɗi ko kuma jiki yana rawa sai a ce a sai da filin guri kaza a sai da mota a sai da gida a tattara a tattara a kai wallahi a an soda don ka haka ba za ka kashe ta kun taba gani wanda ya mutu ba ne shirin hajji guda da wani aka kai kudin kuma zuwa kashe kun ba an yi mutuwa duke guda da ce kuma aka kai kudin bayan an kai kudin ana sako mutumin yana dawowa gida sai mutu kun ba da kuɗi ne don kai ya mutu wannan ba irin rayuwar suna bai wace ba irin rayuwar maka bata maka dauka annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da yake tsoro ta mana shi baya tsoro ta mana talauci shi abin da yake tsoro ta mana manya manya abubuwan da yake tsoro ta mana yake hukun duniya wa karaje su wasu son duniya ki ji kawai kin nan da kafa ke kawai rayuwa kike so a yi dai ke ba ki so ki mutu yace dole shi ne babban bala'i da yake shi ya sa dula aikin duniya haka ya sosai a dora mana saboda kawai muna ne tsoron mutuwa kuma dan girman Allah kin taba ganin wacce ta mutu ba ta ba ta kai mai ba Allah ka gafarta ba sai Allah yake a kan sallallahu alaihi wasallam ya ga wa irin wannan kai. gudu ko an gudun ba zai amfanar da komai ba daga ne daga mutuwa ko daga kisa akwai wannan akwai masu cewa a tun da dai fitina da zuwa yi kokari ku bar garin wallahi ku gudu ai Allah bada wajen sarki ya ce wala tulqu bi aydikum ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا kar ku jefa kanku cikin halaka da hannayenku kar ku yadda saboda ku yi ta kanku kuwa ne sai ka uku na aya to wannan fasara ita ce wasu ita wannan ayar ba ta muke a lokacin umar ɗan karɓa Allah ya ƙara mishi an yi wani gangamin yaƙi tsakanin masu imani da marasa imani kafirai suka yi taron nan aka zo aka aka ja gaza tsakanin masu imani da marasa imani a cikin wannan tawaga ta masu imani akwai abu ayyub al-ansari mai masaukin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a madina an ja daga ga kafirai can tari ga muminai a nan to ya za ya fada yake waye ne zai fara zuwa ya tsokaro sai aka samu wani yaro kan koren bakin wake da ya abu al-musulma a guje kawai sai ya fada cikin wayan nan wasu daga cikin masu imani a wajen lokacin sai suka ce kaga wanda ya jefa kai shi da kai cikin halaka ta hannayensa bayan Allah madauki sarki ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalluka wannan sahabi mai garja Abu Ayyub al-Ansari sai kalla wallahi wannan ayar ba haka take mu mutanen Madina mu sabon annabi a cikin wannan ayar da rubuta da mu take magana abin da ya faru shine muna taimakawa mu ba da kudaden mu a taimaki addini sai Allah ba da sarki ya kawo buɗi sai addini ya ci nasara ko ta ina sai aka rinka samun ganima Da haka sai muka kira general meeting da muka yi mitin sai muka ce yanzu tun da dai mun yi taimaka wa addini addinin bai da karfi kuma addinin yanzu ya yi karfi to yanzu ba sai mu rika ba da gudunmuwa ba mu janye wannan tallafin namu don mu kada farfado da jari bayan mun yi wannan mitin mun tashi sai Allah ya ɗauki sarki ya duro da da wannan hali Allah madauki sarki ce wa an fi ku bi sake da lahi wa an fi ku bi sake da lahi wa la tulqu bi aydikum ila tahnuka na'am wa aqbilu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya ce wa an fi ku bi sake da lahi ku ciyar cikin hanyar Allah kar ku fata wa la tulqu bi aydikum ila tahnuka kada da hannayen ku je makan ku cikin halaka ma'ana kar da kan kanku da kanku ku je ku rinka yin ruwa wannan aya tana hana ruwa a ta aluka a rabu shi da ruwa an gane wannan wa aminu ku kyautata in ji Allah bada kuke sarki inna Allah yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa kina aya tana nuna cewa in wani tsafi ya shigo gidan ku kuwa zai abinda take nufi kenan idan wani sun daina muku hankali ku tashi ga watsi ku kama gudu abinda aka take kenan wallahi kun ga wannan bala'i da ya same mu mutanen arewacin Najeriya da gangan aka saba mu ka gaba da shi kuma za mu tafi taimakon Allah ne da bin tsarin da magabatan su suka faru a kai abinda annabi da sahabbai suka rayu a kai da wannan ne kawai Allah zai taimake mu jarumai ne su ba a fada musu su gudu to dagewa za mu yi mu jajirce wannan ne kawai saboda haka ya ku yan uwa mata ku zama jarumai na hakika kuma ku shajja a mazalin su zama jarumai kasancewar su jarumai shi ne ta kasancewar ku jarumai shi zai mai da mazaje jarumai idan mazajen suka zama jarumai to sannan za ku samu yanci amma matuƙar ba mu samu yanci ba to kowa sai ya taka mu yadda ya ga dama Allah ta kuma da wannan ku tarbiyyantar da ƴaƴayenku ku koya musu nagarta da jarumta duk jarumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ce ta koya mai jarumtar yana yaro nabi mahaifiyarsa ya tafi madina ta tafi madina ganin gida sai ciwon ajali ya kama ta yana tsaye a kanta yana yaro yana cikin damuwa ba ake ta ba duniya da ta mai cewa ba ta shiga ta ba ta daga kai ta kalli, ta ce ya muhammad kun rajula ya kai muhammadu ka zama namiji ka zama namiji ka zama jamu wanda ita ce wasu yadda ta faru. wanda ya sa za Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa gudu duk taron dangin da aka ci in ya zo kaman zai gudu in ya tuna ya Muhammadu kun rajulan kawai da shi yasa bai taɓa tsayawa bai wuni wace ce ta tarbiyyar da shi yasa wannan nagartar mahaifiyarsa saboda ku tarbiyyantar da mazaje ku tarbiyyantar da ƴaƴayen su zama jarumai zakakurai na gartattu Allah ba da wajen ya sa guda ce an gane wannan da kyau amma kawai an samu fitina ke kike cewa a kai sauri gaban garin nan wata ma cewa take a ka san yadda za a yi bari in baka a ke ina da rigata da kasa ko ba ka ba idan sunanta ba shi ya zama halimi Allah ta gama ta to da wannan ne kadai za mu ya yanci ita mutuwa ba a gudu Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wayannan munafikai dan sun gudu aikin banza suke yi kuma hadarin da yake cikin guduwa daga mutuwa in ta zo Allah ya ce wa idan a daidai yayin da kuka gudu dangane da mutuwa kuka guje wa kisa sai ce la tumattaquna illa qalila ba za a ziyar da ku ba sai kara daga lokacin da ka gudu wannan shi hankali to kashin dinga shiga firgici da nazari da rashin daɗin rayuwa ke haka ne kuma haka ba da labarin tambaye ku ɗan gudun hijira da aka yi irin wani abu sun gudu sun zo wannan garin daga shuwa da Allah tun daga lokacin kawai zuwa ko wanda yake jin daɗi to duk ku za ka yi garuruwan da suke a arewacin Najeriya nan ba a taɓa samun inda yan gudun hijira suna suna jin daɗi ba wannan suna ce ta Allah in dai ka gudu wa mutuwa Allah ya ce a wannan lokaci la tumatta wannan illa qalila ba za a taɓa jiye ta guda ba sai kana ku da jin daɗi kawo Allah ka gafa salama Allah rama ta Allah ya ce قل من ذا الذي mu. من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة نعم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Allah bai wasu tafiye ce, Ulka fada musu ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Man dallazi ya asimu kun minan layi, waye ne wanda zai iya kare ku ya kawo muku gudunmuwa daga ga Allah madaukakin sarki in ara arada bikum an in Allah ya yi miki kullu cuta in Allah ya yi miki cikin sha bakar wahala sai an sassara ki waye ne zai iya karewa ya hana a tare ki idan Allah ya yi miki za a harbe ki ya nufaci wannan waye ne zai iya kare ku ya hana a harbe ku akwai aw arada bikum rahma ko ko in Allah ya nufi za ku samu raba, za ku ci nasara ku samu ganima akwai wanda yake hana ko wanda yake hana Allah madaukakin sarki yake cewa wato wala yajiduna lahum ba za su taba sama musu ba wato min Allah daga Allah madaukakin sarki waliya wani majibincin lamarin su wala nasira ko wani wanda zai taimake su ba za a taɓa samu ba shi Allah ba wanda zai tafi ka kan Allah amma idan kai ga da Allah din kai rige shi kuma Allah zai tafi ka kan kowa Allah ya tafi gani sai Allah ya ce ne Allah ramma qad Allah mara wasu sun jirgin kada ya alamun na minku. Allah mara wasu sarki ya san waɗanda suke hana fita a tashi a sauki yadda za a samu yanki suke hana fita yaki in bukatar hakan ta kama. masu hanawa ɗan da su shigo mai ya za ya kintali su to masu hanawar Allah ya san su akwai su kuma ku ya sai a kar ku je ku jawo mana bala'i billahi da zai yi kaza da su Allah dole sun kace to ya san irin wannan masu hanawa wani kuma za ka samu ya hana ne kawai shi saboda Allah ya bashi wata kujerar mulki yana da iko sai ce a'a ba za a yi ba ya ji a za su kunci mataki kuma mataki da za su kai ɗauka abin da ke faruwa ke na kowa abin da ke faruwa ke sai ka ga wani shugaba ya kasa ɗaukar wani mataki a kan mutanensa kullum sai kashe su ake yi ba dare ba rana amma kuma ya hana su su tashi su su kare kansu wannan yana faruwa kuma ya faruwa Allah ya saka wa gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Fasani da alheri shi ne ya gano cewa abun jami'an tsaro da shi a matsayinsa na gwamna yake da su kadai ba za su iya magance matsalar ba ya ce a yanzu abin da za a yi kowa ya tanadi makami da zai iya kare kai kowa ya kare kai gala ya sauke nauyin da yake kashe mutum da ba amma waɗannan kungiyoyin ƙaryar masu sunan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu sauya haƙƙin bil'adama nan aka yi su rubuwa kai shi wasu wai su lauyoyi ne ai ka za duk da ya ce aka sai ya rika yi me ya tage ɗinsu, sai an ƙara da mu gaba gwamnati har mai jama'a ya yi wani abu ne kamar da a nan kusa da ku gwamnati jihar Borno ya ɗabi matasan gari ya ba su makamai ya rinka biyan su kuɗi su shiga dajin su yi farauta haka ya kuma haka bane Allah ya sata mu da kai ne mu Allah ya ce kada ya alami da'u mu'awwiki da dinku wa'anda suke hana ku daga cikin ku Allah ya san su kuma zai magana su an gane wannan sai ya ce wal qa'ili da istiwadi kuma ya zama yadda suke cewa da ruwan da ina ku tattaro zuwa gare mu ku zo kar ku bi ma'ana idan kun je yanki za a kashe ku zo mu koye ku akwai wayar da suke mana haka su ma Allah ya san su malamai suka ce wal qa'ilina bi ikiwani halun majilaina sun yi maganganu guda uku dare da wanda wasu kace yahudawa ne daga ciki akwai yahudawa da suka yi alkawari da wasu suke da alaƙa tsakanin su da wasu masu imani sai suke ce musu karku ba ku zo nan gurin koyo magana ta biyu aka ce munafikai ne su wannan munafikan to akwai wayanda suke wayan su suke ce musu ku zo karku fita magana ta uku suka ce wani ne ɗaya daga cikin wato masu imani sai ɗaya ɗan uwansa munafiki ne sai yake ce mishi karka je yakin ka zo kuma duka suna da awar masu imani yake tare shi kar ya sai ya fita ya yi ƙoƙari ya zo wajen shi su goya ya ce to wallahi wannan labarin na ka daga wannan abin da kake na fana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yana zuwa sai ya samu Allah barkin sarki ya kawo shi wuri ya ga wa daga wannan aya wal qa'ilina lil jiwari masu cewa da goyon suna don bari da ku zo zuwa gare mu kar ku yi ku goya za ana samun wani ko ba ta ko a mata ma ana samun wani ko me ana gidi sai mu da Allah wai aljanna kike so ya tafi ko kuma so kike har ya wuce a banza in kin bashi yayi ta rayuwa shekara nawa zai Eh? duk yadda kike bi da shi ko kike fiskar kai a yanzu kina kallon madubi kina jin ke wata ce an baki shekara talatin ki kalli madubi ki ga yadda zaki goma kin yi asiyari haka ne kuma haka bane wannan fatar ta nan da ke ta bada wurin samoji samoji kamar ba ke bace a gari idan kina so ki gane wannan karatu da nake miki ya ba yake bincika shekara talatin da wuce duk wanda kike ji a cikin garin gashuwa shi ne wani a wancan lokaci shekara talatin da suka wuce zuwa shi bane Allah ya canza haka ne ko ba haka ba ha wayanda suke mulki a cikin garin shekara talatin har yanzu su ne manya-manyan malamin shekara talatin da suka wuce na wannan garin har yanzu su ne tajirai masu ƙarfin tattalin arziki a wancan lokaci shekara talatin da suka har yanzu sun dai jami'an tsaron da suke cikin wannan gari shekara talatin da suka har yanzu sun ne duk gidajen nan da suke gani masu gidajen shekara talatin da suka yanzu ba su gani an yanzu wasu ayyuka yanzu ne duk wata budurwar da kika santa shekara talatin da suka yanzu ba ita wace sunanta gwagwarsu duk wani saurayi mai jin kansa ɗan gaye a wancan lokaci shekara talatin da suka wuce zuwa shi wani ya ji da laifin ji ya yi duru ya yi gari Allah ya canja haka duniyar ke kacce ruɗe ki don lokacin da kika samu zage ki taka rawar da zan ko na ki taka ki taimaki al'ummar ki ki koma da Allah da wakilin da cikin mutunci Allah ka da da an fahimci wannan saboda haka ya fi kowa bayan Allah lokaci ya yi da ya kamata mu farka daga irin bacin da muke mu dage mu kwaci yancin iyayen mu da haka suka kwaci yancin kansu shi yasa ba ita ba ta gudu ana kashe yan uwanki sai kuma an kawo wani katon gado da wata katuwar katifa a kasuwar gashuwa ki kira kokari shi zaki saya zaki kwanta ki bacci wani ta kace ne wannan ma'ana a ci gaba da kashe su har zuwa sabi kina bacci a kashe ana kanta da hukunci a jeji ana kashewa kina kallon talabijin ke an sa miki wata jiko Allah ka gafarta mana wala ya tunan ba ku illa kalila ba ta fita yake sai kadan wannan siffar su ce ta munafikai saboda haka dole mu shiga daga wannan Allah madauki sarki ya samu dace sai Allah ya ce ga wannan na تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت

a shiha a rashin ne suna yin ruwa suna ruwa ma'ana suna muku bakin ciki saboda me ba sa son wani aikin alkhairi ya zame ku shi ba su inda tashi za ka yi aikin alkhairi sai su hana idan kwamitin marayu ne aka zo aka ce za su ba za a ba da tallafi sai ka suna kullo wani da wasu matsaloli ya za a yi su takura wannan saboda ka a samu isasshen tallafi in wanda za su iya ba shawara ne kai tsaye sai su ce karki ba da kaza maimakon wannan yi kaza suna maka bakin ciki idan ku ta jihadi ne wanda za ku samu daraja daga Allah za ku samu cikakken yanci a rayuwa sai ku suna kakkanye ku suna cewa kar ku fita kar ku tafi a shahatan alaikum suna muku bakin ciki za ki tafi tafiri suna kokarin su hana ki karki dai tafiri karki kaza karki kaza ya za a yi su kawo wa tafsirin wato zagon ƙasa ya za su karya wannan tafiyar ashe hatan alaikum suna muku bakin ciki da Allah ba da kuke sarki da Allah kuma wani a cikin garin nan ba duk abin da zaki hari ga aiki da duk abin da zai yana dike dike da ido hali da aka Allah shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam karanta Qur'ani da bai Qur'ani duk wani alkhairi da duniya da na lahira idan kika yunkura za ki ce munafiki ya kunya zai daga da kuma shi matsalarsa da sunan soyayya wai zan ke ke saboda haka ki bari ki yi kaza ki yi kaza shi yasa babu wanda yake son ka saboda Allah da manzon Allah duk abin da Allah yake ki shine alkhairi wallahi ko ya kike da nawa duk abin da Allah yake ki to shine alkhairi ko ya kike da nawa duk wanda zai ce fi karki wannan to ba masoyi bane baki ne Allah ya sa mun gane Allah ta ke ce a shi, hakan alaikum suna fakin ciki kan suna muku rowa in ji Allah madauki fa idza ja'al qawl idan tsoro ya zo ana na ana zaune wani tashin hankali ya zo barazana ta zo ana fuskantar barazana hadari ya zo yanzu su suka hana ku tashi ku yadda za ku kare ku amma a daidai lokacin sai sun fi kowa firgita an gane ku malamai suka ce idan aka ce ku tashi Allah ya farlanta muku ku tashi haji a daidai lokacin sun sai su kidibi sai su rumi sai hankalin su ya tashi gaba ɗaya su kasa zama lafiya Allah madaukakin sarki ce ra'aikaru za ka rinka ganin su ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nuna na ka suna kura maka ido suna ta kallon ka ta duru a ayyuka sun kuro ido su ji Allah madaukakin sarki kallafi yusha a min minan maut kamar wanda aka lullube shi na maganin mutuwa idan mutum mutuwa ta zo shayar da shi yake eh sai ga yankin mutu haka ne ko ba ka ba in kina so ki bada karatu ki shake ƙwaƙwalwa ki gani ki ne ki shake ne idan kika shake ta yi irin ta yi guruguru kar kuma wani ta shaƙe wani suke malam ne yake wancan ce. Allah bada mutum sarki fito haka za ka ɗansu saboda kawai suna da a kai yanzu za ka dawo musu bala'i kai ka za ka za ka su a zauna kawai yan daga duniya kawai sai ka nuna Allah ka shirye da sai Allah mu mutum sarki ya sarki ya ce fa idza zahaba al-khawf amma idan tsoron ya tafi salaqukum bi alsinati hidayat a lokacin za su rinka caccakar ku da harsunan su masu kaifi masu turi da Allah a lokacin su rinka gaya muku magana ai kai ne ka kaza maka kaza ai lokacin da aka yi kaza kaza ai kudin ka ne su rinka faɗa muku magana marasa da da masa kare marasa da kare haka ne kuma haka ba Allah ka gafarta mana Allah ma dauke sarki ce ashhadu ala kai ga mu da bakar ruwa wajen fita da duniya. an gane wannan ashiha ta farko tana nuna ruwa da bakin ciki na aikin lahira da alkhairi da za ku samu wannan ashiha alal khairi tana nuna wato ruwa da kuke da shi idan da an nemi taimako yadda za a gudanar da addini yanzu misali an nemi taimakon nan wajen gudanar da tafiri ya za ya tafiri da ya kyau ya kayatar da'awar ta isa ko ina to ita buka bakin ciki take ita ba za ta iya da kudin ta ba bakaro wa ke da su da Allah wa ana maganar ya za a ce baki kwamitin malayu wannan gudunmuwar da za a bayar ita buka bakin ciki take ba za ta bayar ba kun gane karatu ko ba gane ba ku ji da Allah wa'annan ayoyi kamar kan wata sauke su Qur'ani haka za ka ci su fike fike da ilmin da ba munafiki shi ba zai iya bada komai ba shi kuma ba da da shi ba me yasa kawai don bakan ruwa ashin atan alal kayyar Allah ya ce to wayannan ulai ka lam yu'min wayannan ba ba su da imani da kin ga mai wanda suka ba da imani da kun ga wani mai irin wanda suka gaba da imani ya jiwa na in Allah ni na faɗa Allah ne ya faɗa ulai ka lam yu'min wayannan ba su da imani Allah madaukin sarki ce ku saboda ba su da imani ba a haɓa Allahu a amalahu sai Allah madaukin sarki ya rusa aikin su gaba daya a wajen Allah aikin su gaba daya kwandem kuma Allah yake wa kana zalika ala Allah yasira wannan mai sauki ne a wajen Allah in kika yi munafici condemn aikin tí a láìpé ní alọ́rọ̀ náà. Yàtọ̀ mọ́ ní àgbà ọ̀dọ́ ìyẹn náà. Náà. Yàtọ̀ mọ́ ní àgbà ọ̀dọ́ ìyẹn náà. Wọ́n lọ́wọ́ gbẹ́rẹ́ mọ́ ní Allah madaukakin sarki ya ce ya sabuna al-ahzaba suna tsammanin wayannan rundunar kafirai da suka san su kawo hari a ƙetan gari wayanda suke cikin jejin wayanda suke zuwa suna kawo hari wayanda suke sace mutane to su munafikai suna da tsammani lam ya zahabu ba su tafi ba su sun ɗauka suna nan har gobe saboda sun fi kowa bala'in su suna jin ai suna nan kullum tunanin suke kenan kuma kullum irin maganganun da suke faɗa kenan haka ne kuma haka bane ha idan kun saurari media ne suke faɗa ha in an saurari media abin da suke nuna kullum abin suna nan ko ba sa nan kullum suna nan suna jin karen kuma babbaka. mafi yawan abin da yan jaridu suke yada wajen yan jaridu ku ji haka yanzu misali mu mutanen arewa maso gabas Don Allah idan muka ɗauki shekara bakwai da suka wuce zuwa tabbas da yanzu ɗaya ne akwai bambanci ko bambanci eh? an samu su sauci ko ba samu su sauci ba eh? kai ka ɗauki ƙasar gaba ɗaya har da waccan matsalar da ta kulle ta yamma idan ka auna da waccan da wannan magana ta gaskiya wacce ka fi sauki a ta yanzu ka fi sauki haka ne ko ba haka ba to amma kullum cewa suke to billahi da wannan kasar fa dashi a hankali mutanen nan fasuna suna da cikin daji ai siffa ce zama da haka suke Allah ya ce suna tsammanin waɗannan ‘yan ta'addan suna da ba su tafi ba an gane ko Allah ba da wasu kan ce wa in ya ake a hazabu da irin waɗannan ‘yan ta'addan kuma za su su kawo hari su shigo cikin gari ya wato lau annabu to burin za su rinka cewa ga dai su din sun samu dama ba nuna fil a haraji sun zama ƙauyawa a cikin yan ƙauye da ba sa cikin nan gudun su gudu su koma ƙauyuka Ya Allah haka suke kuma gaske ba ku ji kamar kace da mu ake wani abu ne da ya faru lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa darasi mai yawa yake kan wannan yaki na azab idan suka tafi ƙauyuka kuma suka gudu suka zama a cikin 'yan ƙauye yana kuma ta shi ne ma ya kawo shi wannan garin Allah madaukakin sarki ya ce to a daidai lokacin ya nuna an aba ibu za su zama suna tambayar wai labarin su wai ina labarin su wani wai ina labarin su wani ya abu ya ka rika da su ko ba rika da su ba ya abu ya suna tambayar labarin ina miki bala'i Allah ka tsare mu da munafiki Allah madawacin sarki ya ce walau kanu fiku to karku da ku da za su kasance suna nan cikin ku wannan hadisa ta faru ma qatalu illa kalila ba za su iya yin yaki ba kai kadan fa abin da su yi na musu ko za su ga kulli shi munafiki a cikin al'umma bai yi na musu komai ba zai san su yi jarumta ba sai dai su rika sa ku kuna yin baya baya sai da munafikai a kafirai za su yi nasara a kai wannan tun ba su ne sai Allah ya ce mai Allah rahama. Na'am. Allah mana wace sarki yace ne? Laqad fi rasulillahi fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance gare mu uswatun hasana abin koyi kyakkyawa an gane wannan abin koyi kyakkyawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani kaman kare na rayuwarsa wanda ba abin koyi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ya fi kowa hakuri ya fi kowa ne ya fi kowa kasancewar su mai hakuri akan cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hakuri har ya roƙi Allah Allah ya yafe ga wancan ba da ya cutar da shi kai tun yana cutarwa har ya gaji ya daina cutarwa ma ya dawo shi ma ya ce kai ya yarda da abin da Muhammadu zo da shi da gaske a wannan gudun akwai abin koyi ko ba abin koyi a wajen jarumta in an da bisa wasallam ya tashi zai dauki mataki to jarumi ne shi yasa kuma ke ke cewa annabi hankali gare da tsarewar girma kuma ga kokari gare da faɗa da fama duka tsarin da kai gare shi yana karɓar ma in ka ba ya ba ta ɗazu yanzu shi na ƙarfi ma ba gajiya shi kai ba ko ɗan bai ba sallallahu alaihi sallam shi a wajen haƙuri ba ya yake ba ga tsare mutunci ga kuma jarunta baya tsoro sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukin sarki ce da kada ka hada kun da rasulillahi uswatun hasana kuna da abun koyi da ya kasance gare ku a cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan cikin zamantakewar banda Allah akwai abin koyi zaman na auratayya shi da iyalansa akwai abin koyi zaman sa shi da sabon akwai abin koyi koyarwa da karantarwar manzan Allah akwai abin koyi yadda annabi yake sallah akwai abin koyi yadda annabi yake azumi akwai abin koyi yadda annabi yake zakka akwai abin koyi yadda annabi yake aikin hajji akwai abin koyi yadda annabi yake abin nan fuskantar abokanan gaba akwai abin koyi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya akwai a makoyi yadda annabi yake sa suturarsa akwai a makoyi amma duk waɗannan Allah ya ce liman kana yarjullaha sai ga wanda ya zama Allah yake fata wacce ta zama damuwar ta Allah ne to in take ganin wannan abin koyi wa yawmil akhir wanda shi lahira yake so ya samu dadi ba duniya ba to wannan yana da abin koyi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan to ya za a yi ka zama Allah kake fata ya za a yi ka zama Allah kake fata ya za a yi lahira ta zama ita ce kage din ki sai Allah ba da wajen sarki ya daure da wata sifa sai ce wa zakara Allah kafira kuma ya ambaci Allah da yawa an gane wanda ya ambaci Allah da yawa to shi ne yake da abin koyi gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce abinda wanda yake karantarwa shi ne wato wanda ya ambaci Allah madaukakin sarki da yawa to wannan Allah yana sa mishi son mai son Allah da fatan haduwa da Allah madaukakin sarki mai ambatar Allah mai yawan zikirin Allah Allah yana saka mishi damuwa da lahira ya zama duniya bai ci ajanda ta an fahimci wannan kenan ba za ki gane annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi bane ba zai zama yadda annabi yake yin aure zai zama abin da kike sha'awa ke kenan yake ba ki sha'awa ke zaɓin gori ba ne sai kin zama mai yawan zikirin Allah ba kina yawan karanta alƙur'ani ne kina yawan tasbihi da tahmidi da tahlili da takadiri da takadiri idan za ki shiga gida ki rika zikiri irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ki fita ki rinka yin zikiri irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kina yin zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan zai taimaka wato ta yadda za ki zama kin gano abin koyi kin fahimci fa'idar abin koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin waɗannan ya taimaka ta yadda muna da abin koyi mai kyau ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma sai da yawa muka dauki abin koyi daga mutanen yammacin duniya Allah ka tsare mu kun fahimci wannan saboda haka ɗauki wannan za ki shiga gidanki ki ce bismillahi walajina wa bismillahi karajina wa ala allahi rabbina tawakkala kin shiga gidan ki ce assalamu alaikum wa rahmatullah idan za ki zauna ki ce bismillahi idan kin cire hijabin ki za ki rage ki ce bismillahi in za ki ɗauka ki saka ki ce bismillahi in ka kawo abinci za ki ci ki ce bismillahi idan kika koshi ki ce alhamdulillahi alladhi at'amani hada rizqi wa razaqani min ghairi hawli minni wa la quwwati kina faɗin wannan an gafarta miki kuma abinci a duniya ba zai taɓa baki wahala a ce wai kina jin wahala wajen ya zaki samu abinci a wata gari taɓa baki wahala matukar in kin ci abinci kina yin wannan zikiri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun gane wannan Allah ta gafarta mana idan Allah mu dauki sarki ya tsawaita rayuwar mu ta sai gobe to za mu zo mu tattauna kan zikirorin saboda mu koyi zikirorin annabi sallallahu alaihi wasallam na shige da fice annabi sallallahu alaihi wasallam ko haihuwa aka gaya mishi akwai zikiri yake akwai na barka an faɗa biki kawai ki tayi mu zaki ce an faɗa biki an tura wancan aure ko wani aure mai zaki faɗa kin ga wani mutumi da Allah ya jarraba tudu ne ko makawo ko gurgu mai zaki faɗa zaki hau abun hawa mai zaki faɗa an fada gargada mai zaki faɗa in an taɓa birni mai zaki faɗa kin sauka mai zaki faɗa duk gaba na insha Allah gobe Allah ya tafi kan wannan da mu